ta mai talalaini tv ina yau kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya wannan ita ce karamar fa'ida da babban aiki wannan fa'ida tana da sauƙi wajen haɗawa hatta da kayan haɗin ta ma masu sauƙi ne amma insha Allah duk wanda ya amfani da ita kwatankwacin yadda za mu ba da ita in dai bangaren daɗewa ne da samun damar yin jima'i fiye da sau ɗaya fa'ida tana da matuƙar tasiri insha Allah abubuwa biyu ne za ka nema na farko shine ka numfari abu na biyu namijin goro hanyoyi biyu ne yadda ake amfani da su hanya ta farko shi ne ka samu namijin goro babba guda ɗaya sai ka ɓare shi sannan ka samu kanumfari kwaya ko kacal ka haɗa wannan numfari da namijin za ka iya sha eh, za ka iya ci a kowane lokaci amma duk lokacin da za ka yi amfani da shi ka tabbata ka ci abinci sannan kuma in kana fama da ulsa mai tsanani wannan fa'ida kar yi amfani da ita gaskiya sannan hanya ta biyu za ka iya samo namijin goro kamar guda uku manya sai ka shanya bayan sun bushe ka samo kanamfari rabin karamin cokali sai ka haɗe ka dake su zai ka rika rabin karamin cokali kana sha a shayi ba madara ko ka sha da nono su ɗaya a dare in aka tauna yau ko in aka sha yau gobe ba za a yi ba ana tsallake kwana ɗaya ne ka yi wannan fa'ida ta tsawon sati guda insha Allah za ka yi mamaki sannan kamar yadda na faɗa in dai mutum yana fama da kwalsa mai tsanani kare amfani da wannan fa'ida domin za ta kama mai kirji za ta sa shi kuma zafin jiki saboda haka duk wanda bai shi da olsa zai iya amfani da wannan fa'ida kuma insha Allah cikin kaso 100 za ka samu fiye da kaso 85 na biyan bukata amfani da ita Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka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 waɗanda suke son shiga group namu na telegram za su iya shiga kan telegram nasu sai su search na mai jalalaini tv amma kar a ba da tazara mai jalalaini tv a haɗe insha Allah za su ga group din sai su yi kokari su yi join domin kasancewa da shirye shiryen mu a duk lokacin da muka dora su mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu